Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia. a yau Asabar tara ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim guna da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji irin mummunan hali da wasu al'umma suka tsinci kansu. da yammacin yau Asabar a jihar Sokoto. Kana sai mu leka garin Kaduna don jin kalaman shugaba Muhammadu Buhari a game da tabarbarewar tsaro a ƙasar. Duk bayan waɗannan muna tafe da shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An tabbatar da kullar cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a cewa wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen barkewar cutar a can baya. Ministan lafiya na Congo ya ki tabbatar da bayanin amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaka da barkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin congo ko kuma sake ɓallar cutar da ta kashe mutane shida a wannan shekarar rahoton ya fito daga ɗakin binciken ilimin halittu na inrb ya ce samakon gwajin ya nuna yaro ɗan shekaru biyu yana ɗauke da cutar a wata unguwa mai yawan jama'a a cikin garin benin Daya daga cikin wuraren barkewar cutar ta 2018 zuwa 2020 wanda shine na biyu mafi muni a tarihi. Uku daga cikin makwabtan jariran sun nuna alamomin da suka yi daidai da Ebola a watan da ya gabata sannan suka mutu in ji rahoton. Amma babu wanda aka yi wa gwajin cutar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani bangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. An kwashe shekaru ana tattaunawa kan mayar da kayayyakin daga masarautar Domi a ƙarni na goma sha tara. an kira su kayayyakin tarihi na garin abomi a halin yanzu suna ajiye a gidan tarihi na kwai burnley a faris gidan kayan gargajiya da ke kusa da hosumiyar eiffel yana dauke da dubban kayayyaki daga tsaffin yankunan da faransa ta yi wa mulkin mallaka macron ya ce za a mayar da kayayyakin har guda 26 a ƙarshen watan oktoban nan domin sake maido da waɗannan ayyuka ga afirka shine da baiwa matasan afirka damar shiga aljihunsu. har yanzu ba a san lokacin da za su isa benin ba barkewar annobar coronavirus a bayyana yake ta haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a fadin duniya dangane da abin da aka buga a mujallar kiwon lafiya ta lancet akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaduwar cutar a fadin duniya ga kowace cuta tun 1990 duk da ƙwararren hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu. A jiya Juma'a ma'aikatar Brazil ta ce adadin waɗanda suka mutu a dalilin COVID-19 a ƙasar ya wuce dubu ɗari shida. Cibiyar albarkatun corona ta jami'ar Jins Harkin ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 miliyan biyar a cikin kudancin Amurka. Jami'an Rasha sun yi bayanin bambancin suna masu cewa hukumomi biyu suna yin kirgin mutuwar covid-19 daban-daban kwamitin da ke aikin yaƙi da coronavirus na gwamnati yana kirar daga asarar rayuka kawai waɗanda gwajinsu aka tabbatar da covid-19 a matsayin babban dalilin mutuwa labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar china shi jinping ya sha alwashi jiya asabar don tabbatar da sake haɗewa da taiwan a cikin lumana ko da yake bai ambaci amfani da karfi kai tsaye ba bayan sati guda da tashin hankali da tsibirin da Cana ke ikirarin nata ne wanda ya haifar da damuwa a duniya. Taiwan da ke mulkin demokuraɗiyya ta fuskanci matsin lamba na soja da siyasa daga Bejin don amincewa da ikonta amma Taipei ya yi alkawarin kare 'yancinsu kuma mutanen Taiwan ne kawai za su iya yanke makomarsu. Yayin da yake jawabi a babban taron ɗakin jama'ar birnin Beijing shi ya ce al'ummomin ƙasar China suna da al'adar yin adawa da wariya. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. bar mu je ga taskar rahotanni. Kamar yadda muka ruwaito muku a cikin shirin mu na la'asariya ku ta yau, cewar wasu al'umma na ci gaba da fuskantar cin zarafin 'yan ta'adda a wasu ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Ko da yammacin yau rahotanni sun tabbatar da ci gaba da irin waɗannan miyagun ayyukan, wanda al'ummar yankin ke kira da babban murya da mahukunta su kawo musu agajin gaggawa. duk da rashin hanyoyin sadarwa a yankunan nasu wanda suke ta'allaka hakan da ta'azzara waɗannan ayyukan. Wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya aiko muna da irin koken waɗannan al'ummar a wannan rahoton. matsalar rashin tsaro dai tana ci gaba da saka 'yan najeriya cikin halin akanikayi domin safiya duk ta allah ba za a rasa rahoton kai hari ba tare da halaka mutane a sassa daban-daban na kasar wannan karon ma 'yan fashin daji ne da aka kiyasta yawan su ya kai fiye da ɗari ɗaya kan babura suka yi darar mikiya a wata kasuwa da ke garin mai lalle a yankin sabon birni da ke gabashin sokoto suna harbe-harbe wani wanda ya fitar kutsu daga wannan harin ya bayyana yadda lamarin ya faru sunana umar sana'a ta sana'a fata yan bindiga sun zo misalin kare uku da rabi na rana sai sun dace hanya can kahe na shigo domin ni yana cikin kasuwa lokacin sun ka shigo cikin kasuwa sun fara halbe-halbe da bindigoginsu ko ina cikin kasuwa ko ka kara bindigogin ɗaya kake ji muna kusa da gehen kaso sai Allah ya kaddara mu hakan gari muka yi tattacen wata hanya wacce ake ce ma za ta haɗe ka da abin nan kasuwa abu galabau tattacen ne muka samu muka yi faruwa wannan lamarin cikin kasuwa ya sa ya shafi mutane daga garuruwa daban-daban waɗanda suka je cin kasuwar inda tuni an yi jana'izar wasu mutane biyu yan gida ɗaya 'yan cikin garin sokoto waɗanda har aka saka su cikin kabari jini ke fita a jikinsu sanadiyar harbin da aka yi musu allah shi ishe su shi isan mana sa mu gama lahiya ya mana maganin kowace irin musiba har lahira albarkan manzo allah muhammad dan majalisar dokoki na jiha wanda ya jima yana hidima a kan lamarin tsaro a yankin na sabon birni aminu almustapha boza ya shaidi jana'izar ta mutanen yanzu gashi muna cikin bala'i dan majalisa nake na garin amma ban da dama in je jana'izar mutanen nan kaga wannan muna cikin masifa muna cikin bala'i bala'i yau gashi an waye gari duk mutanen da ke zuwa kasuwa yau su ne aka yi ta kashewa yau ba mu san iya adadin abin da aka kashe ba garin unguwar lalle tun da jiya wanda nake magana da shi ya ce gawa goma sha uku sai gashi da dare ana ta zuwa da waki gashi nan wasu ma daga sokoto wannan ma a cikin garin sokoto ne so kaga wannan masifa yanzu wasu suna ci asibiti da mutum talatin da wani abu suna asibiti babu wanda ba a halba ba. Wani jigo a yankin na sabon birni Idris Muhammad Gobir ya ce akwai ban haushi irin yadda 'yan fashin daji ke yin yadda suka so a yankin nasu. Kaga idan ka dibi na al'amari ba da mutane ainihin jama'an tsaro gwallalle kuma gari ne mai girman da kamata a ce akwai jama'an tsaro. Sannan babu sabis ɗin nan da akwai sabis ɗin nan yana tabbatar maka al'amarin nan mun san mutum bai wuce da zai mutu amma da bai kasance haka ba. Saboda da garuruwan da suka fito da yanzu an kira mutanen unguwar an haɗa musu cewa ga ɓaran su sun hito kowa ko da su zaka son nan da yarda Allah kowa bace kai bari in takaita maka alhaji sura yanzu da nake magana da kai barayen nan suna cikin garin tsamaye suna abubuwan da suka yi yanzu haka suna cikin garin tsamaye kuma ka san garin tsamaye gari ne mai girma kamar unguwar lalle. na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta najeriya akan wannan batun ta bakin kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar shi kuna da masaniya da na unguwar lalle ta wanda aka yi jiya juma'a eh to ban samu official briefing ba gaskiya haya yanzu haka ma an ce ana can garin tsamaye barayin sun shiga cikin al'umma ba a san halin da ake ciki ba in dai na samu wani official briefing da ya get bisa ga yadda lamarin ke ta'azzara wasu 'yan jihar na cike da mamaki ganin shugaban sojojin ƙasa na najeriya da ministan 'yan sandan najeriya 'yan asalin jihar sokoto ne amma har yanzu 'yan fashin daji na gasawa jama'ar yankin aya a hannunsu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya duk a cikin batun na tsaro shugaban najeriya muhammadu buhari ya ayyana cewar gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a duk faɗin ƙasar. Shugaban ya yi waɗannan kalamai ne a garin Kaduna lokacin jawabinsa a yayin wasu jami'an soji da aka gudanar a garin Kaduna a yau. Wakilinmu a garin Kaduna Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani. wasu daga cikin sabbin jami'an sojin da aka yaye kenan a lokacin da suke fareti a gaban shugaban kasa muhammadu buhari a garin kaduna inda wurin wannan taro na yaye sabbin jami'an sojin nigerian karo na 68 ne a jihar kaduna shugaban kasa muhammadu buhari ya ce duk da kalubalen tsaro a nigeria yana da yakinin cewa sabbin jami'an tsaron da aka yaye sun samu isasshen horon da za su fuskanci kalubalen da ke gaba. The contemporary security environment has been described as violent, uncertain, Shugaba Buhari ya ce ana bayyana tsaro a Najeriya a yanayi na yamutsi da rashin tabbas da kuma rudani. Saboda haka ma kalubalen da za ku fuskanta a matsayin ku na sabbin jami'an sojin da aka yaye shi ma zai yi tsauri. Sai dai duk da haka irin horon da kuka samu na gogaggun masu horarwa da kuma jami'an makarantar horar da sojojin Najeriya. zai shirya ku domin fuskantar irin kalubalen da za ku fuskanta a fagen fama. for the task ahead. game da maganar sace ɗalibai domin karɓar kuɗin fansa kuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa ya yi. i am convinced that we have a real stake in, in abiding ya ce ina da yaƙini cewa muna da jami'ai na musamman da masu kishi da biyayya waɗanda za su taimaka wajen tabbatar da 'ya'ya da jikokin mu rayu cikin yanayin tsaron da babu satar ɗalibai babu yanka mutane da ake don hallaka su saboda bambancin kabila ko addini ko kuma ra'ayinsu na siyasa na yi imani cewa zamantakewa cikin cikakken 'yanci da haƙuri da juna babban ginshiki ne na zaman al'ummar mu tare ƙarshe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada buƙatar da ke akwai na fahimtar juna domin zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. I must also emphasize here that for us to achieve peaceful, prosperous, ya ce ina ƙara jaddada cewa idan muna son samun cikakken zaman lafiya da ci gaba da karɓaɓɓiyar demokaradiyya wadda za su jawo hankalin masu zuba hannun jari to ya zama dole ne mu zama masu bin doka da kuma yada bukatar zaman tare wannan haƙƙi ne da ke kan kowa wanda shine zai samar da sabuwar nigeria da muke fata bikin yaye sabbin jami'an sojin Nigerian karo na 68 da ya gudana a Kaduna cikin tsatsauran matakan tsaro da kuma kiyaye ka'idojin yada korona da yi. ya karrama wasu sabbin jami'an da ke cikin waɗanda aka yaye guda shida saboda irin ƙoƙarin da aka ce sun yi a lokacin suna karɓar horo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Masu sauraro kada dai a shagala har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin Malam Umar Isa dago mai cewa. Akwai shugaban sashen Hausa na murya Amurka na yanzu wato Malam Aliyu Mustapha na Sokoto. A shekarun baya shi ma ya taɓa tattauna da da shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku madakin naka sun taɓa tattauna da shi akan aikin hajji da ya je so uku akalla ta mota daga najeriya zuwa makka suka ratsa ta gurare kamar su maiduguri ah, suka fi shiga ta chadi suka tsallake suka je ta sudan haka dai haka dai da mota har ya aikin hajji wannan shirin shi ma ya kayatar sosai kuma an tattauna akan al'amura da dama muna bukatar a dan sake mana tsokaci akan yadda abin ya wakana zuwa aikin hajji a mota daga najeriya zuwa birnin makka abu ne mai matukar jan hankali sannan tambaya ta gaba shine a takaice muna buƙatar ya mana bayani akan harkar siyasa mun je da yake fashin baki akan siyasa amurka da ta najeriya ya san al'amura da dama na siyasa shin ya taɓa yin siyasa a baya ko ma har yanzu dan siyasa ne sannan yana da sha'awar zuwa najeriya ya yi siyasa misali tunda kasancewa ya san siyasar najeriya sosai ciki da bai sannan ya san siyasar amurka ciki da banta tambaya ta gaba akwai sanda aka saki mandela da kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan bayan an saki mai mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa shi ma an taba shiri da shi ya ce ya kai ziyara afirka ta kudu ya kai ziyara gabashin afirka ya dan kewaye kasashe ah, muna buƙatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana to daga karshe kuma muna buƙatar shi ya ɗan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma eh, eh, sarautar da yake rikonta madakin samunaka muna godiya ga muryar amurka a bisa damammaki da suke ba masu sauraro kuma ake karuwa da ilimi na mutane masu shari'i kamar shi bawan allah nan alhaji garba suleiman kira ko madakin samunaka sai an jima. idan Malam Umar Isa ɗan dago na saurare ga wanda kake tambayar a kansa Alhaji Garba Suleiman Kirako madakin samu naka da kashi na biyu na ansoshinka inda zai ɗora daga inda yake bayani kan kwamitin zuwa hajji a mota. Assalamu alaikum masu sauraronmu a wannan lokaci Umar Isa ɗan dago shi wanda ya jagoranci wannan kwamiti wato na national committee of hajji by road aikin hajji ta mota shine dr saifullahi mora a lokacin yana shine director da shi da dr bello salanken zazzau na zaria clinic sai kuma malam salihu abubakar a rls abu samar zaria da su alhaji surajir kuma ma'aikatan pijo kamfanin pijo su salahuddin da dayawa da kuma ma'ajin kudin kungiya mr asuku alhaji asuku da su lok ne duk suna cikin members din wannan kwamiti da su nasiru da su suleiman galadanci to hakan muka yi wannan shirye-shirye na tafiya aikin haji ta mota wanda aliyu mustapha sokoto ya jagoranci gabatar da bayanin yadda aka tafi yadda aka dawo duk tafiye-tafiyen da aka yi nasarar da aka samu muskiloli da aka samu da wanda suka taimaka da wanda suka yi gudunmawar tafiyan ta yiwu duk an yi bayani sai da aka yi wajen wata kusan biyu muna wannan bayani da ni da aliyu mustapha sokoto wanda ya jawo har wannan program ɗin da aliyu mustapha na sokoto ya shirya ya samu award lamba ta yabo a kan yadda ya gabatar da shirin a kan wannan tafiya aikin hajji ta moto saboda kowa a lokacin ana sha'awan yadda za a yi a tafi din abin da ya kawo kuma shirya wannan tafiya ta hajji ta moto dalili na farko shine a lokacin ana ganin kudin aikin hajji ya tsawwala kuma sai ana ganin ai mutane na tashi tun daga najeriya su je chad su je tafahar tafi har sudan to me zai hana ba za a shirya tafi ba iyaka a je uh, bahar maliya wato port sudan a zuwa jidda to wannan kwamiti aka zauna aka tsara allah da ikonsa aka yi sa'a shugaban ƙasa a lokacin mai girma general ibrahim badamasi babangida bai ke ba an yi ta muhawara a kai an ta sukan al'amarin ya ce a'a an yaro ya ce zai haɗa uh, gatari a sakar mar kota saboda ka shugaban ƙasa a lokacin ibrahim badamasi babangida shi bai hana ba ya ce tun da mun ce mun ji mun gani za mu je wani gudunmawa ake suke so ake so daga gare mu daga gwamnati duk aka faɗa a lokacin allah ya gafarta mushi shi kuma sakatareta da federal gamman alhaji aliyu jama'a shi ma ya ba da goyon bayan ya taimaka da takardu da aka sa federal minister of external affairs wato suka rubuta wanda ake kaman cewa laissez-passer kenan da sauransu wanda ta kasa da kasa duk inda muka je bodar kasa za mu nuna wannan takardu ga mishan ɗinmu za mu tafi aikin hajji ne ta mota to inda muka samu turjiya guri ɗaya ne wuri mai martaba Allah gafarta mishi sarkin musulmi Ibrahim da Suki shi ya nuna rashin goyon bayan shi a lokacin shi kuma tsoron shi kar mu je wani abu ya same mu kar mu je wani abu ya halaka mu a lokacin ma kenan duniya na kwance that was 1992 da aka fara ya ce shi bai goyi bayan a tafi ba domin ga waɗannan mutanen suna taratsi suna bala'insu wato mutanen jongaran a southern sudan aka ce a'a ba ta nan zamu ba ta inda muka shiga ba ta nan yake fita ba ta inda muka fita ba nan yake shiga ba har ta kai maga akwai wani daga cikin likitocin da muke tafa da su dr mustapha Ah, <laughs> lokacin na jin shine likitan ko refinery a kaduna ya fusata ya ce to kai ya za a yi mun ce maka muna so mu jarraba gwamnati ta yadda mun zo wurin ka ne kawai dan kai ne amirul muminin duk wani musulmin da ke najeriya ya ce a'a ba haka ba ne ai ga abin da nake gudun muku wayannan rebels nan da sauransu ba mu san abin da za su same ku to a dai takaice dai allah ya yi tafiya daga baya dai ya haƙura ya bari Allah ya gafarta mishi sarkin musulmi ya ce to shi kenan kuma muka samu goyon baya daga manyan malamai kamar su sheikh sharif sale su ɗahir bauchi su ma ba su soki abin ba ba su ce a kar ba kuma a cikin wannan malamai ma da suka taimaka a Allah gafarta mashi Allah ya ganshi Sheikh Abubakar Muhammad Guma ma yana ɗaya daga cikin wanda suka ba da shawarwari masu ma'ana da kuma ba da goyon bayan wannan tafiya. to inda muka sake samun kwarin gwiwa kenan na maganan wannan tafiya to ta wajen kuma harkan yaya za a yi maganan abin da ya shafi kuɗi allah da ikonsa gwamna daku da aminu ɗantata da wani ahmed zanna allah gafarta mashi a borno maiduguri sanato ne ina jin ya rasu to sun taimaka mana sosai domin a ga nasarar suna da yawa wanda suka taimaka mana amma wanda zan iya tunawa da su kenan sosai ya ba mu takardu da ce duk inda muka je a neman limamin garin ya ba mu ce gashi a neme shi zai taimaka muku za a muku jagora ko haka aka yi saboda haka national committee of hajj by road ba za ta manta da shakshiyar misali ba shi ma ba zai manta da wannan kwamiti din ba to wannan kenan aka zo aka yi wannan tafiya alhamdulillahi aka tafi aka ɗauki bayanai da sauransu to wannan duk labari ne mai tsawo a takaice dai kunjiyar da aliyu mustapha sokoto masu sauraron mu ya tsara da ni da shi muka yi wannan program na hajji road wannan kenan sai tambaya ta hudu wanda shi matambayi ya yi a kan siyasar amerika <laughs> da nigeria to a hakikanin gaskiya gashi duk da dai an ce demokradiyya muke yi muna koyin amurka ne to a gaskiya ba koyan amurka muke ba amma muna koyan amurka ne to an sha bamban ta wani hanya misali shine yanzu ko kansila kake nema a najeriya a anguwanku billahi lazi in ba ka ba su kuɗi ba ba za su zaɓe ka ba tabbas wannan kuma ko sun san kai dinnan kwararre ne gogagge ne kai dinnan za ka tsaya ka yanto musu hakkinsu abin da ake nema a sai ka ga anguwanku ba kwalbati mai kyau ba magudanar ruwa mai kyau ba waye-waye ba za ka iya samun wani kansalan da zai je tsaya tsayin daka ya ce a'a al'umma unguwarmu suna bukatan kaza suna bukatan kaza to don me zai yi lokacin da kuka zo zaɓe kun zaɓe shi amma sai da ya ba ku kuɗi to kun ga bambanci ɗaya kenan amma a nan amerika za ka gaya ma jama'a za ka musu kaza za ka <laughs> musu kaza <laughs> ana gama zaben in ka ci in ba kai ba kawai memorandum za su yi mutane anguwan kowa gida gida a sa hannu an cire ka ka tafi kenan to kaga kuma mai sauraron mu da shi mai tambaya kaga ɗaya daga cikin bambancin siyasan amurka da najeriya kenan ban da haka kamar yadda na faɗi za ka ga cewa ka tsaya ba ma wai kana neman ko wani house of reps ba ko wani eh, state assembly ko senator ko gwamna ko wani dai abin nan da za ka tsaya takara ballantana shi sa na tsaya kan ma kansila kawai to in ba ka ba da kuɗi ba fa ba wanda zai zaɓe ka to a nan kuwa amurka kana neman wai kansila din ka ce wai ka ba wani kuɗi zaɓe ka to ka ma disqualifying kanka in har gwamnati ta gane cewa yes eh ka ba da kuɗi a zaɓe ka ko ka je ka ba wani buhun gishiri ko wani buhun shinkafa ko wani atamfa ko wani yadin shadda ce gashi abin ba mutane don a zaɓe ka to a nan mata ke ka ma disqualifying kanka har an ka gano kana ba mutane kuɗi ballantana a ce wai har ka sai ƙuri'ansu wanda ke ko a gida nan abin da ke faruwa kenan yan siyasa mu na gida ku gafarce ne kowa ya san abin da na faɗi gaskiya ne sai dai kuma a nan gaba kila ma gyara to mai sauraronmu masu sauraronmu to kun ji ɗaya daga cikin bambancin siyasar amurka da najeriya To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka. Yanzu a madadin shi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka da ke an samu da tambayoyin a kansa da wanda ya haɗa mana sautin hailu hailu da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben in Allah ya kai mu. Wasalam. Da haka muka zo ga faifan takaitattun labaran wasanni. Wasanni a takaice. 'yan wasan kwallon kafar najeriya na super eagles sun isa kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya domin fafata wasan su na biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da yake yi wa 'yan wasan jawabi jim kaɗan kafin tashin su shugaban hukumar kwallon kafar najeriya ta nff amaju penic ya buƙace su da su duk mai yiwuwa domin ganin sun yi nasara a wasan da jamhuriyar afirka ta tsakiya wadda ta yi galabar doki najeriya a wasar farko da suka fafata a ranar alhamis a filin wasa na teslim balogun da ke birnin lagos wannan ne dai karo na farko da najeriya ta sha kashi a wasanta na cikin gida na wasannin neman gurbi a cikin shekaru arba'in lamarin kuma ya bakanta ran shugabannin na nff da dubun dubatar 'yan kasar da suka cika filin wasa har ma da daukacin 'yan najeriya baki daya to sai dai duk da kashin da ta sha najeriya ce yanzu haka ke saman rukunin nasi da maki shida kebba da jamhuriyar afirka ta tsakiya suna da maki hurhudu yayin da liberia ko take ta hudu da maki uku kasar afirka ta kudu ta sami nasarar bin kasar habashi har gida ta kuma lallasa ta da ci uku da nema a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya a yau asabar sakamakon wasan ya sa har yanzu kasar ta afirka ta kudu ce ke saman rukunin nasu na ji da maki bakwai a cikin wasanni uku kasar ghana ma ta yi nasara a wasan ta na yau da zimbabwe da ci uku da ɗaya wanda ya sa take ta biyu a rukunin da maki hudu tare da bambancin maki daya da habasha da ke ta uku da maki uku inda zimbabwe take ta hudu da maki daya tal an fitar da jerin sunayen 'yan wasa talatin da za su fafata a takarar lashe lambar gwarzon dan kwallon kafar shekarar nan ta 2021 daga cikin 'yan takarar talatin akwai mai tsaron gida daya 'yan wasan baya biyar da 'yan wasan tsakiya tara da 'yan wasan gaba goma sha biyar ƙungiyoyin ingila biyu wato chelsea da manchester united da suka fafata wasar karshe ta gasar zakarun turai da ta gabata su ne suka fi yawan 'yan wasa a jerin 'yan takarar talatin inda suke da 'yan wasa goma su biyar biyar to sai dai fa zaratan da suka yi suna a tarihin lashe lambar ta Ballon d'Or wato Lionel Messi da Cristiano Ronaldo duk suna cikin 'yan takarar talatin. kuma su biyun ne tare da dan wasan baya na kungiyar chelsea jorginho da dan wasan gaba na bayan munich robert lewandowski suka fi jan hankalin manazarta lamurin wasanni a hasashen wanda zai lashe lambar ta bana murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da sanyin safiyarku wato karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim gumen da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti. hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya ku kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam.